ya dace da safiya ta sha takwas watan ramadan hijira alif dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da safiya ta tara ko safiya ta tara ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya ta annabi isa alaihi salatu salam har yanzu dai muna cikin sautu maryam wanda ya kamata mu dora daga gabar hakuri yau shirabi ko ai haka ne ko to kare ibn abdullah bismillah أعوذ بالله mu salam bayan mutanen da sun fara zargi ya za a kai maganki da ɗa kin sun kumo ɗaki shigo da shi gari ta ina kika samu wannan ɗa sai ta gaya mana cewa inni nazartu rahmani sauman falan ukallima in isiya ni yi bakance na yin shiru in yi fit ga Allah subhanahu wa ta'ala shi suna bauta da wannan ba zan yi magana da wani mutum ba da suke mara sai ba sharar idan yake ta nuna shi dan yana zanin goyo kai ka ba su amsa mana ba su amsa to amsar annabi isa ƙwaya sai ce sai annabi isa alaihissalam ya ce inni sai kawo juna ismiya ga kuma harfi tauki inna inni tabbas haƙiƙa ne abdullah wato bawan allah ne a taniyar kitaba allah ya bani littafi Labarin kitabu ya zo da ma'anar rubutu don inda cewa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrat Wani injil dan ya gaya masa a annabin nan annabi isa da zan baki zan sanar da shi rubutu na kowane irin yare a annabi isa zai iya rubutu a kansa wal hikmata sannan zan sanar da shi ilimi wa taurat wani inji. zan sanar da shi a taura zan sanar da shi injila yace atani kitaba Allah ya ba da littafi ya ba ni rubutu wa ja'alani nabiyya kuma ya sanya ni in zama annabi ya sanya ni na zama annabi a gare ku wa rasulan ila bani isra'il ni manzo ne zuwa gare ku ku bani isra'il daga cikin wato abuwa da Allah ya bani anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa yakunu tayran bi idnillah fa anfukhu fi fa yakunu tayran bi idnillah ni idan nazo muku nazo ne a matsayin annabi A lakum daga cikin zan dinga halitta muku ni da kaina ba ma Allah din ba min tsini daga tabo ka hay'ati tsairi ne mutum mutumi mai jiki irin na tsuntsu fa fuku fi sai ni busa a cikin wannan mutum mutumi din fa kunu tsairi bi idinillah sai zama tsuntsu da izinin Allah sannan na zo din zuwan nan nawa wa ubri'ul akmaha wal abrasa ina warkar da makaho da kuturu wa uhil mauta kuma ina rayar da dukkan matattu ko shekara ka dubu da mutuwa zan tashi ka bi izinillahi da izinin Allah na nabiyukum kuma zan ci gaba da ba ku labari bi ta akulun da abin da kuke ci yanzu ne ka ci ba da duka ci dan wata da alala ba ga ta nan tana mutsi a cikin ka kuma a gidanka yau kaza za a dafa gobe za a yi kaza kaza kuma kaza yana da fa'ida kaza ba shi da fa'ida wa ma nuna fi buyutikum da abinda da kuke boyewa a gidanku duk zan gaya muku a gidanka ba kai wani asusu ka sa kaza a cikin banki ai da ne a ciki duk zan yi wannan ji duk fa abin da yazo kenan wa ja'ala lil nabiyya ya sanya ni annabi gare ku wa ja'ala ni mubarakan ya sanya ni mai yawan alkhairi duk inda naje alkhairi ta ya zo wajen aina ma kuntu a duk inda nake la ilaha illallah shi sa kusan da salihan bayi fa'ida ce duk inda mutanen kirki suke ka dinga matsawa wajen nan Allah yake nan mala'iku suke nan rahama yake Waje ja'alani mubarakan ya sanya ni mai yawan alkhairai da albarka ina ma kuntu duk inda na kasance wa usani kuma yi mun wasiya bi salati da yin sallah wa zakati da zakka ma dumtu hayya mutukar ina raye zan yi wa'annan abubuwa zan yi sallah zan yi zakka wannan annabi isa ba ya nuna cewa addinin musulunci addini ɗaya ne duk kala ne duk addinin na annabawa kala ɗaya ne inna dini inda allahi islam addini a wajen Allah shine musulunci kuma duk annabawa da musulunci suka yi wani kenan قال الحواريون نحن أواتو فلما أحس عيسى منهم الكفر يعني أن عيسى يكافر أتكي متى ننسى sai qala man ansari ila Allah waye da taimake ni a wajen taimakon addinin Allah Allah ce qala hawariyuna sai yan gaba dai gaba dai cikin mutanen sammaninai na kwarai suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimaka addinin Allah amanna mun imani wa shahad bi anna mu ma musulmai ne kaga mutanen annabi Isa musulmai ne musulmai ne ba maganar kiristanci da kiristanci da buzanci da waye-waye da shan duk bidiyoyi ne da mutane suka dinga cin da addini ba ce kullu maulidin yuna zuwa an fitara duk wani wanda gani akan abin haihuwa akan musulunci aka haife shi fa abawahu iyayensa ne yuhawwi da'ilihi suke zama da shi bai hudi haka yahudanci ba addini bane au yi nasara ne ko zama da shi kirista au yi majisa ne ko zama da shi ba majisi kama tuntijil bahimatu al jama'a هل تحسون فيها من جدعاء قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله رواه مسلم yake cewa kamar da kake ganin dabba in ta haifar dabba sai ga ta haifi lafiyayya babu mai kalbi wato mai karyayyen kauko wata aka tsaga mata kunne sai dai masu ita tsaga to haka zalika idan aka tashi haifar mutum kowa aka mutunci ake halifarsa mutanen duniya ne da iyayen da suke canja masa su canja mai addini Ya ce wa alfani bi salati wa zaka ya yamin wasiya da yin sallah da zaka ma ku tuhayya mutakar ina rayu wa barran bi walidati kuma ni annabi isa in ji shi mai yawan biyayya ne ga mahaifiyata kaga shi tunda ai ba shi da uba amma annabi ya hayata ce wa barran bi walidayhi ko saboda shi yana da zakariya ga mahaifiyarsa sai ce wa barran biwali da ce wannan ƙa'ida tana da girma ka duba duk wani mutumin kirki daga cikin sifofinsa Allah sai ce yana bin iyayensa duk wani madaukaki ta kaji an ce yana bin uwarsa yana bin ubansa tun daga kan annabi nuh annabin farko mursali rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wala tazil zalimin illa tabara kaga sai ce iya tun annabi nuh ba a taɓa zuwa lokacin da za a ce iyaye ba su da kima ba su da daraja ba kuma kana so ka ci nasara ka tsallake kai ma sai ka bi iyayenka wanda shi ne kawai iyaye iyaye daraja su tana da girma a wajen Allah duk girman mutum da matsayinsa wato iyayensa gaba suke da shi wato yana buƙatar dole sai ya nema albarkarsu shi yasa wallahi karan kaɗa miya haka kawai liƙo ka ce kana neman nasara a rayuwa ba ka bi ubanka ba ko uwanka wallahi ka tsara ba inda za ka duk daraja mai daraja ta ga ce rabu bin iyayensa ka duba annabi isa dinnan fa ya fi mahaifiyarta ta daraja a wajen allah amma duk da ta ce wa barran biwa da ci kuma ni mai yawan biyayya ne ga mahaifiyarta. domin shi annabi abinda annabi isa nan yake yi a duniya ba taɓa gani ba kafin zuwa annabi Muhammad sallam duniya ba taɓa ganin irin annabi Isa ba a wuyin abubuwa da ban mamaki idan ba sun zo daga cikin ƙurewar da suka dinga masa na lokacin cewa ce kakana na goma ya rasu in kai azumin Allah ne ka tashi shi sai ce mu je mana idan ka ta take kan za ce tashi baban sa in ta kira ga Allah ya tashi shi tashi da izinin Allah duk abin da yake faɗa sai ga Allah ya yi shi idan an zo an kama kawo fuska a shafe da ce idan ta dawo da izinin Allah ya dawo kenan in an kawo kuturu ba ya ko tana ruwa ya dawo da shi amma duk da haka da wannan daraja ta ce wa barran bi walidati ni fa mai biyayya ne ga uwata da Allah ku jiwa abin da fa yana da girma fa yana da girma iyaye wallahi daraja ta wata wasa bace walan alli ko bai sanya ni ba in zama jabbarin mai girman kai ni ba zan yi girman kai ba ga uwata ga jama'a ba su girman kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam innamal kibr bataru shakku gamtun nas cikin sai musulun hadisan sai jira abubakar girman kai shine raina mutane da kin gaskiya kin gaskiya da raina mutane kowa bai ba, yawwa wala ni ja'alni jabbaran bi sanya ni in zamo mai girman kai ba shaqiyan ko bai sanya ni in zamo tabadde mai zakkewa ne fuffuka ba a'a ni ina da kamun kai duk abin da yake ba na daidai ba zan yi ba sai to don haka wassalamu alayya kun ga aminci zai tabbata gare ni a nan duniya da lahira dama shi sai yake cewa duk annaba ta gaji an faɗa can annabi zakariya a yahya wa salamun yawma yamutu yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya kaga wa salamun alayhi to idan ka tattara annabawa shi ta Allah yace wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin duk aminci ya tafi daga annabawa don su suka yi abin da ake bukata yace wassalamu alayya aminci ya tabbata a gare ni ni annabi Isa ji annabi tun daga ranar da aka haife ni wa da ranar da zan mutu wa hayya da ranar da za a tashe ni a matsayin rayi ranar alkiyama ke ba kaga wannan yana cewa annabi isa alaihi salam zai rasu ko ba Allah bane duk ku gane wannan kaga zai rayu an haife shi kuma zai mutu kuma za a tayar da shi kuma shi ma bil adama ne don mahaifiyarsa mutum ce kenan Allah yake cewa kana ya kula ni ta'am ku ga kalla mana da annabi Isa da mai suna cin abinci tunda suna cin abinci ba za su zama alloli ba kuma tunda suna cin abinci duk ɗabi'u na jiki irin na mutane zai zo musu kaga in dai za a ci abinci za a samu goyin girma za a samu rashin lafiya za a samu kaza in dai za a samu rashin lafiya za a samu mutuwa in dai za a samu za a ci abinci za a yi kashi inda za a ci abinci za a buƙaci ruwa a sha inda za a ci abinci za a tsufa inda za a ci abinci za a yi kaza ai shine hikimar ambatan abincin ana amma shi Allah wa huwa yut'imu wa la yut'am shi yake ciyarwa shi ba a ciyar da shi Allah baya cin abinci subhanahu wa ta'ala yace zalika Allah ya ce wancan ne wannan maganganun da kuke gani Allah ya ce Isa ibn Maryam shine Isa fadan Maryam ku ji shi ku san shi qaulul haqqi wannan Allah ya faɗi magana ta gaskiya ai qala Allah qawlan haqqi Allah ya faɗi wannan zance ne na gaskiya akan waye annabi Isa kuma ya yake ya sha sha'anin mahaifiyarsa yake annabi fihi yamtaruna wanda su kiristoci suke kokonto a kai da kuma yahudawa yahudawa su ce shaidar shi ba duka su kuma kiristoci su ƙetare iyaka a kai su kuma musulmi su tsaya a inda Allah ya tsaye da su akan sha'anin annabi Isa dama ai haka ne akwai waɗanda suke masu tauye daraja akwai kuma masu ƙetare iyaka akwai waɗanda suke matsakaita su ne musulmi wa ka zalika ja'alnakum ummatan wasata saboda haka ne muka sanya ku al'umma tsaka tsakiya ku komai tsakiya kuke kamawa eh wari a kafin mu dora can mahaifiyar annabi Isa eh, alaihi salam Allah ya ce mata wa ila ilaki nakhla tusaqid alayki rutaban jami'a asar daga malamai sun zo akan fa'idar cin dabino ga mace wacce take da juna biyu kuma musamman dabino wanda yake siki danyen hausa danyen dabino kuma ya zama nunanne mace ku dinga cin wannan akwai asar a kafir ya abu da sannan kuma dabino ɗin da kuke gani fa'idar su tana da yawa ana karya makar da shi ana karya tsafi da shi ana karya abubuwa da shi zai yi wuya ka mai da dabino abincinka a iya cin maka wallahi hadisi ya tabbacin musnadin imam ahmad bin hanbali daga hadisin al-hassan ibn ali bin abi talib cewa duk mutumin da zai dinga cin dabino guda bakwai da safe ala riq haka hadisi ya faɗa daga inji maza sallam kafin ka ci komai in eh, kafin ka ci komai ka ci kwaya bakwai ba wata guba ko dafi ko sammu da zai zauna a jikin ka bawo hadisin abdullahi ibn muhaffan cikin sai muslim sai bukhari maza sai ce ala ajwa tushra'u min at dabinan ajwa ko kyakkyawan dabinan jibin ba yace duk wani dabino mai kyau yana lafazin al'ajuwa yana fadawa kansa in dai zaka ci wannan dabinan shifa'un min at-tiryaq waraka ne na duk wani ciwo ko dafi ko sammu ko asiri da yake jikinka wahid abdussalam bali ya asarib al-battar yake kawa a ciki yace na ga mutane da yawa mutum ya aure ya tare da matar a aka hana shi ma matsa kusa da ita na zo ya ce masa kai bari tsare ta ɗauki da biyu ka dinga cin guda bakwai bakwai sati uku na ba shi bakwai bakwai sati uku ya zo ya warke da warke da Allah subhanahu ta'ala dabino malamin suke faɗa cewa har a yanzu ɗin nan da kake magana ba a gama gano amfanin da yake dabino yake yi ba har a yanzu din nan ba a gama gano amfanin dabino ba har a yanzu din nan su da ka kenan dabino din nan lalle ne mutum ya dinga zamar da shi abincinsa ba wai lalle sun da ramadan ba kuma sadaka da dabino yana da fa'ida a addi wato hadisin wato addi bin hatim cikin sai musulmi ittaqun nar walau shi kitamra ku kare kanku daga azabar wuta ko da da sadaka tsagin dabino ne ittaqun nara walau bi shiqqi tamra adi ibn hakim ku kare kanku daga azabar wuta ko da cin tsagin dabino ne dabino yana da fa'ida to dodi ataka Allah yake cewa ma kana lillahi bai dace da Allah ba kwata-kwata ma bai kamata Allah ba an yadda min walad ya riki wani ɗa daga cikin ƴaƴaye wannan magana gaskiya ita ce ta Allah ya faɗa annabi Isa Abdullahi ne kamar da ya faɗa ni Abdullah ni wa Allah ne bai dace da Allah ya riki ɗa ba kuma bai a hankali ma hankali ba zai ɗauka a ce me suna Allahu mai aiki irin na Allahu mai kama da irin tufofi na Allah a ce zai yi da ta yaya ta yaya ɗan zai kasance me yake sawa a yi ɗa bukata ce da sha'awa da rauni duk mutumin da ga ya yi ɗa to abin da ya faru ya kasa ne ya gaza kuma akwai raunuka da yawa da barazana da cikin karo rayuwarsa dole ya buƙaci ɗawon da zai tallafa masa da ya rauni ya gaza sai ta mai kama masa kuma da sha'awa yana da sha'awar ya zake wa mace shi ya sa zai ya aure wannan sha'awa ɗin bukata ce rauni ne ka zo kana da bukatar sha'awar sha'awarka da biyan ka a wani guri wanda yake mato mai kasan daraja to yanzu idan an ce Allah ya rikina. to me ake so a faɗa kenan Allah mai rauni ne Allah kasashe ne a haka ake so a ce Allah mai sha'awa ne Allah mai kaza ai kalmar tana da yawa shirka ne da yawa na rashin mutunci da suke cin cewa Allah ya rikida shi Allah ɗin akan kansa baya buƙatar kowa haka yake kenan wanda shi ya wadata a kan kansa ba kuma ya buƙatar kowa da kowa da kuma suke buƙatar sa ne alƙayyun kuma alganiyu mawadaci alƙayyun wanda ya tsaya a kan kansa da kowa da komai suke tsayuwa da shi in ba dan shi ba da kowa ba zai rayu ba babu mashi sha'awar shi yake halittarsa ya halittar ya dasa ta zuyina da nasu hubbi shawat min nisa wal balin wal qanatir muqantarat min zahab al fidda wal khayl musawwat wal an'am dalika mata'u al hayat ad dunya wallahu indahu husnul ma'ab ayati sha'awar ma ni na kirkire ta na dasa wa mazajen ai ni na halitti sha'awar to amma zai da ita shi sana'an ce Allah ya riki mu ya riki da dole ne daga mata ake rika to a matar wacce zai aura a cikin mala'iku akwai mace ko a cikin mutane ko a kaza ko a kaza ko a kaza wanda ɗabi'a dabba dabba in ga tana tare da dabba sai ya uwarta to shi ai Allah yake mu kuma bayi ne a cikin mu zai ɗauka ko a cikin wanda yake alliya ita ma daban shi kuma Allah ɗaya ne kwal tilo kwal ba wani na biyu ba shi da na biyu law kana fihi ma'alihatu illa Allah la fasadata da akwai Allah sama da ɗaya sama da ƙasa ba ɗaya ba rushewa za su saboda kowa akwai abin da yake so a kan bayinsa zai ce aika kaza wani ce damuna za a ɗaya ce a'a ba damu za mu sanyi za mu hunturu kuma amma baka taɓa jin wannan jayayyar ba saboda shi shi kaɗai ne talƙwal tilo Saukar kawai kenan cewa Allah shi ta ce ma kana lil ai ba ma zai yi ga Allah ba an yi takhidha min walad ya ma rikida ba zai ma yi ba to ta yaya kuma waye madorin auren lefe za a yi da gado za a kai ta ko da me naƙuda za ta ta haifa ɗauka ne idan kana da basira shi kaga ne ba wanda ya huta wa zuciyarsa irin wanda ya ce kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka ce Allah daya daya ne talqal wato ba shi da biyu daya daya ne Allahu samad Allah shine abin nufi da bauta lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ko ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ɗaya daga cikin bayansa bai zama kini ko tsara ko takwara ko sa'a ko tsaku ko tsara gare shi shi kadai shankul subhanahu wata'ala mai karanta kulhu shi ya huta yana sanin me take nufi shi ya huta ka huta shi da kanka Allah ɗaya ne ko magana annabi Isa alayhi salam ai abin da ya sa muka ce dan Allah ne saboda yana da uwa ba shi da uba to ai ga wani can ba shi da uwa ba shi da uba annabi adam inna masala isa inda Allah kama sali adam khalaqahu min turabin kuma qala lahu kun Allah ta kutan kutan annabi isa wajen Allah kama kutan kutan annabi adam ne Allah ya ce annabi adam daga ta koyi ce sai faru shi ma annabi isa ka wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun min kalmar ce ta kun faru ya jefa wa maryam ta faru shi kenan me a ciki yake cewa ma lillahi ba fa zai yi ga Allah ba ba za ta taba sabuwa ba tutur har abada ba zai taba yiwa ba an yattakhidha li wato min walad Allah ya riki da ba zai yi ba ba zai yi ba wallahi subhanahu Allah ya tsarkaka gabar rikar irin abubuwan da bayi suke rika gabarin yin abin da bayi suke yi na rauni na kasawa eh idza qada amran ku sani ga ka'idar shi duk sanda ya hukunta wani lamari ko ya so hukunta wani lamari fa inna ma yaqulu la yaqulu la kadai wannan abu ko ma me zai ce masa ne kun faru fa yakun sai kasance ko tantama babu shi ba wai an hada an rubuta an yi kaza kaza kaza an zauna an tabbatar an yi wa da karma faru kafin kuma kudin wallahi dan ka gane ne ma don ba ta kalmar da kafin kafin ta ɗaure nunin ka ce kun abin ma ya faru kuma in ya tashi faruwa da hikima da basira da komai da inganci da nagarta da sanin ya kamata a ciki duk wannan da shi aka yi to ko me kake nema to Allah na tuwa Allah ai shi Allah sai ka ja baki maka shiru lokacin kai sabo eh dan lamarin naka wallahi sai shi wa inna allaha wa inna allaha rabbi wa rabbukum يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن الأرض نعم. ومن عليها وإلينا ترجعون. To, Ubangiji Sama Ta'ala ya ci gaba annabi isa ya gaya mutanen sai ce wa inna allaha lallai allah maɗauki sarki rabbi abin bauta na ne na gaskiya wa rabbukum kuma abin bauta ku ne kuma na gaskiya fa'buduhu ku bauta masa shi kadai hada siratun mustaqim wannan shine tafarki mai kakke dodar wato cewa in an zo a bauta wa Allah ba kowa ba wannan shine aikin hankali shine sanin ya kamata kuma shine tafarkin Allah فاختلف الأحزاب sai ƙungiyoyi suka yi saɓani min bayani ma tsakaninsu ƙungiyoyin da ake nufi ana nufin yahudu ana nufin nasara a kan sha'anin annabi isa wasu suke kyauye masa daraja kamar su yahudawa kenan shi kuma kiristoci sai suka ƙetare iyaka suka ɗauki sifar allah suka bashi allah ce ka sani fawailun narkon azaba ko bone ya tabbata narkon azaba kwari a wata jahannama ya tabbata lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafircewa Allah ga waɗanda suka mai da annabi Isa Allah ko waɗanda suka ci zarafinsa min mashhadi yawmin azim a lokacin halartar wannan yini mai girma mashhad al-shuhudi yawmin azim wato a lokacin halattar wannan yini mai girma a sanda za a halitta alkiyama za a za a halarce ta kowa ya zo to a lokacin kafirai za su gane shayi ruwa ya kware eh, da gaske Allah ya ce asmi bihim mamakin yadda za su karbi magana Allah nan da nan a filin alkiyama ana cewa ai kaza to kafiri ta bi kowa a filin alkiyama wa absir mamakin yadda za su zuba ido su dinga kallon ayoyin Allah kuma su da su a filin alkiyama an gane Allah ya ce yau mai ya'ati ba'du ayati rabbika ranar da tashin ayoyin ubangijinka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amantu min qablu aw kasabat fi imaniha khayra ranar da ayoyin ka za su zo a filin alkiyama din nan ka sani imanin wata rai a wannan ranar ba zai amfana da ita komai ba wacce ba ta imani ba sai a wannan ranar ko kuma a ta yi imanin a duniya amma ba ta tsururuci alkhairi a cikin imanin ba imani a filin alkyama da musulunci a filin alkyama aikin banza ne eh aikin banza ne a yanzu din a yanzu ne za ku ce kun yi imani saboda kun ga abin nan ha ba su yi ba la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amantu min qabl aw kasabtu fi imani khaira wannan shi ne ba zai amfani da ita ba asmi' bihim wannan wato fi'lu ta'ajjub ne mamakin yadda za su ji zancen Allah wa abaqir mamakin yadda za su dinga kallon ayoyin ubangiji wata ce za su imani su a filin zai ce yau mai yaƙi mana a faranar da za su zo mani wai za su ce za su yi wannan lakin na tabbas kafirai al-yawma a wannan rana ta alkiyama fi balal mubin wallahi suna cikin bata bata wanda yake mabayyani الله تو انذرهم كذرج دبايي كذرج دنسو يوم الحسره كذرج اسران من تن داما ران تشيزن ياسا ران النجاما ران الدانا حسني ران الدائكتي اذ قضي الامر لوكتين ذا زرتد لمري نوتي تبوتي ذا الجنه تبع الجنه وهم في غفله يومين يزبايي نافس كالتي اتشين gafala da rakanar suke kowa idan ta duniya da bujirewa Allah wa hum la yu'minun ba sa yin imani to a gargade su akwai ranar da dama tana nan za su zo kuma a gaya musu in sun zo da duniya dan su bike kafa su dai darashe darashe su abinda suke so to su gama tare duniya mu za mu karbe ta sai ce musu inna nahnu narisul ardh mu ne za mu gaji ƙasar duka wa mana alaiha za mu gaji waɗanda suke kai mai gaji na gaskiya shine Allah sai ya kashe kowa wallahi sai ya kashe kowa ga gidajen kaza kaza kaza duk komai ga duke ga motocin ga gwalagwale duk an tara amma ba mai ci wai laina yurja'un kuma zuwa gare mu za a mai shi da bayi duka kowa sai ya dawo wajen mu wannan kenan tice واذكر في الكتاب إبراهيم الرحمن حميدا يا subhanahu ta'ala daga cikin fa'idar kissa a Qur'ani idan kai kana ganin cewa ba za ta taba sabuwa ba sai aka wanda yafi ka daraja yafi ka kima a duniyan ma ka ga yadda ya kankan da kai ya ba Allah ya haƙura da kowa ya haƙura da iyayensa da danginsa da dukiya ya ba Allah kuma karshe ga abin da wannan ya jawo masa to Allah zai ba mu labarin annabi Ibrahim annabi Ibrahim an haife shi a ƙasar Iraki a arewacin Iraki ونقري الرميل أي كان سعر هناك إعفاء نبي إبراهيم نبي إبراهيم سلما يكون سعر ما بغانا التارش باو كم يدو سوى لمن تاريخ كيف لا ويسمى التارش ابن سامة ابن أرفخشد ابن نوح عليه السلام وانا بحق ابن ورآن يا بيه منا الأنعام إذا قال إبراهيم لأبيه آذر فنما يكون سأذر magana mafi gaskiya nan an abi shi a ƙasar iraki a arewacin iraki a wani yanki da kiran sa'ar ya taso a cikin mutane masu bauta gunki baban sai daga cikin jagororin bauta gunki ya ɗaure bauta gunki gindi kwarai da gaske ya tsaya mata kwarai da gaske shi babansa to amma allah da izini cikin alkawarinsa wa tukhrijul mayyita min al-hayy da farko tukhrijul hayya min al wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man yasha'u man tasha'u bi ghayri hisab ya fito da rayuwa daga cikin matacce da imani daga cikin kafiri annabi ma daga cikin kafin. annabi ibrahim ya tashi ya samu matsi kwarai da gaske ya dawo misra da hijira ya sace koma ba su karbe shi ba dole allah mai sarki ya ce dawo sha wanda sham din nan ne kusan duk matattara annaba baki daya duk wanda zai hijira da ko ina a duniya sai Allah ya ce koma can nan ya komo bayan ya koma abubuwan da suka faru suka faru Allah ya bashi Isma'il dan baiwarsa ne ko baiwar matarsa Sara hadar din da su hadisi asali yana tsayi hadisin Abu Hurairah da Ibn Abbas sai Bukhari ya samu annabi isma'il bayan shekara goma sha uku sai samu ishaq wani kenan to annabi ibrahim aya ne daga cikin ayoyin allah masu girma duk annaba wannan da ake faɗa da kake gani daga da ke jikokinsa duka daga da ke jikokinsa shigar suke cewa shekul anbiya ko abun anbiya baban annabawa kenan shi duk waɗanda suka fito a gidansa galibi annabi ne shi sa da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahun qala in ja'aluka lin-nas imama sai qalu min dhurriyyati Allah ce zan sanya ka ka zama jagora ga mutane ya Allah ba ni kadai ba a sa daga cikin zuriyata to ga wannan abu sai yana so yana so yana so kai Allah annabawa dubbai ne suka fita daga karkashin annabi ibrahim har ka Allah ke da halacci ai in ka nuna masa domin in ka kalla aikin da ya na farko dai abu mai tsada annabi ibrahim ya fara hakura da shi baban sai fara ajiyewa a gefe Ya ce ya ɗauki Allah ya aje baba eh Allah ce wadkur ibrahima ka ambata musu annabi ibrahim turki kitabi a wannan littafi namu Gaya ya musu tarihin annabi ibrahim su da mutanen kirki suke yi wa Allah innahu lallai annabi ibrahim kana siddiqan ya kasance mumini ne mai gaskiya kaji abin da aka fara yabanta da shi mai gaskiya ne kuma nabiyin kuma annabin Allah ne mai zance ne da Allah izbal li abihi ga ya mutu lokacin da ya ce wa mahaifinsa ya abaci ya babana lima ta'budu saboda me kake bautawa ma la yasma'u abinda baya ji wala yubsiru kuma baya gani wala yughni anka shay'a abinda ba zai iya tabuka maka da komai ba kaji ci ta kan ya fara ba ta kafa ba ya abati ya babana inni karja a ninin ilimi wani ilimi ne ya zo mai daraja mai kima malam ya cika ilimin da bai zo maka ba fatta bi ilmi baba ka yi hakuri ka bi ni ka yi haƙuri babana ka bi ni abin da nauyi ka yi hakuri ka bi ni a hadika zan shiryar da kai siratan sauyiya tafarki wanda yake liƙaƙe madaidaici irin kalmar da manzo Allah sallam hadisin al-musayyab ibn hasan sahabi yana cikin sai bukhari manzo Allah sallam ke ga Abu Talib yace ya abu ya abuti ya babana قل لا إله إلا الله كثير لا إله إلا الله كلمة أشهد لك wannan kalmar zan maka shaida da ita a gaban Allah ranar alkiyama ba shi da lafiya ya ne shi ga sa Abu Jahl da Umayya ibn Khalaf suna wajen ta suka ce ah, a targaba Abu Jahl Muttalib yanzu suka ba addinin Abdul so saboda yaro ya zo yana ce maka wai ka canza addini fa fa ada fa wa ada annabi sai maimaita su ma suka sake maimaitawa gashi sai shi mai na kan addinin Abdul Muttalib suka rinjaye shi to nan ba wai shi ne farko ba za ka yi wa iyayenka da'awa za ka yi wa babanka da'awa amma da usulubi ke cewa kalli salon da yake yana cewa ya abaci wannan kalma ba a faɗanta sai a yayin girmamawa babana babana babana kai hakuri ka ji ko haka yake faɗa baka bi ni a hadika siratun sauyiya zan shirya da kai tabarki mai kake ya abaci ya babana la ta'budu shaytan ka daina bautawa shaytan alam a'ad ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaytan ban yi muku umarni ba cewa ku ƴaƴan annab adam ku bautawa shaytan ba duk wanda ya bauta wanda yake ba Allah ba shaytan yake bautawa shine amsar ka daina bautawa shaytan inna shaytana fa shi shaytan ya kasance kana rahman shi ya kasance mai sako ne ga Allah mai matuƙar sako ne ga Allah ka daina bauta masa ya abati ya babana inni khafu wallahi ina jin tsoro an yi masaka azabun kada wata azaba ta shafe ka ta taba ka minan rahman daga wajen Allah ba ta kuna da shaitani waliya kaga domin ka zamo masoyi ne ga shaitan shi kuma masoyi ga shaitan ba kuma sauta wani ke an tumma mata abin da min dole la sabu jahannama ko da waɗanda kuke bauta wanda suke ba Allah ba kira ne na wutar jahannama wani kenan domin in dai kai bijire wuta za ta حديث عن yasa بن عبد المطلب في abbas في abd al عن عباس ثم قال يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشيء كان فانا ابو طالب دون ابو جدي اجل اي هكذا انا امفان بشيء وجدته في الدرك الاسفل من النار نافى مشى على القشم كوري نوت جهنم فاخرجته الى بحباح sai na fito da shi aka dawo da shi farkon ta kawai kafafun ake konewa amma duk da haka sai an shiga saboda shi Allah subhanahu ta'ala shirka da kake gari, babu laifin da ake wa Allah tsara da shi irinsa Allah baya san shirka innahu qa'ida ce doka ce man yushrik billahi faqad harama alaihi janna duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu kuma kuma ta ce wuta ƙa'ida ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah baya gafarta zunubin da aka shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma duk zunubi wanda yake kuma bayan shirka Allah zai gafarta shi ga wanda yake so qala sai uban shi ma zai fara magana arrajimun anta an alihati dama sai ma makiyin alloli na ne dama duk zaman da nake da kake cinye min to ashe kai makiyin alloli na ne na rayar da kai ka taso a gida na kaza irin kalmar da fir'auni ya ga annabi Musa alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min kafirin ah kai ba mu muka yare ka a gida bane yanzu kai shikenan kai ka rike ka zama annabi kenan kai ma ka manta gurce da kai a gida yanzu shikenan yanzu mu yanzu shikenan ko yanzu an dawo kai mun tashi a biro ki shi ma yanzu a ragibun anta an aliyat a ah, dama kai ma makiyin allolin nawa ne ya ibrahim ya kai ibrahim habi ma da annabin bane la in lam tantahi to wallahi idan baka daina aibata min alloli na ba la na man naka wallahi sai na tsine maka albarka <laughs> shi ne ma'ana sai na jefe ka shi za a yi a shaitan da jifi nan ne kenan la man naka wallahi sai na tsine maka sai ne maka baki wa ne da ka tashka ba maliyan har abada ba ni ba kai ba ni ba kai kai biya ka san da ba ka san allon nuna ala ka duba cikin ladabi shani bin ibrahim ce salamun alaikum dama ya ce muminai wai za ka tsaba humul jahilu na kalu salama idan jahilai suka yi musu magana ta wuta sai su faɗa aminci ta ji salamun alaikum ba ba yi haƙuri ne maka fatan alkhairi ne haka ake bai tako shi ma ya taso ba kaga yadda ake idan babanka ya zo ya ɗago ko shi ne ba kan gaskiya ba kwantar masa kai ake ba da zafi ake yi nuna wa iyaye kusuransu ba ba aka ake ba in ya ce baki ne ka ce wulik in ka ce fari ne ya ce fari ka ce fat ko da aka san haka ne a hankali a hankali a hankali za ka dawo sai ƙara ma da wata kalma ta girmamawa da Allah ka da suke yi na laka rabbi kuma zan nema maka gafarar ubangiji na zan nema maka wani kina innahu lallai Allah na bi shafiya ya kasance mai tausasawa ne a gare ni ni annabi Ibrahim Allah yana tausayina yana kaunata innahu kana bi shafiya ya kasance yana kewaye da ni da tausayinta da taimakonsa wani cin Allah akbar wa a a'tadilu kuma Otherwise, buga ka kyale ni kai mun kaura ka banni maliyan fitur har abada ko zamani mai tsayi ba na bukata ka annabi ibrahim alaihi salatu salam kafin a zo ga wannan gargar baban ya dinga tsora mai tallan gunki sai ya dinga taya shi shigo annabi ibrahim yana koyi imaninsa kafin allah ya ba shi dama ya bayyana malaman sira suka ce sai ya ɗauki gunkin ya tafi talla yin bai taɓa ciniki ba sai ce wallahi sun isiya mm. sun isiya shi da ma baya cinikin gunki idan ma ka zo siya ta ce kai wannan abin za ka siya su ba bane ba suka saka tallan shi ne wa zai siya abin da ba zai amfani shi ba jama'a ya kuwa jama'a wa zai ci abin da kasan shi annabi ibrahim ya wani kaurin suna a wajen su kafirai kuma ya farin suna mai kyau a wajen musulmai da allah sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ai aiko mun doni saurayi yana aibata mana gumaka shi kullum tallan guntun zai tafi jama'a wa zai ci abin da ba zai amfane shi ba tunda dai babansa ne umarni to abu baba in dai baba ya aike je. amma wajen aiwatar da wani aikin in ya dace da shari'a ayi in bai dace ba ka ayi amma zuwan a je a dawo na je sun ishiya wallahi ba su ne <laughs> kaga dai an daga ta annabi ibrahim a wannan layi ke da akwai da yunwa shi ne ba zai kawo kuɗin gunki a ci ba addanu alkhair ka fa'ila Allah ya ce falamma da lahu yayin da musu kaura ya bar su ya tafi tunda ya ce ka kaurace mu to shi kenan aka ne ko ok wa a tsaddilukum ya ce zan baku ba ba zan tafi tun da ke mun umarni ta ba zan tafi wa ma tad'una min dunillah zan kuma bakku da abin da kuke kira ko kuke bauta wanda yake kuma bayan Allah wa ad'u rabbi amma zan ci gaba da bauta wa ubangiji na ɗaya ne kuma zan ci gaba da roƙarsa asa tabbas tabbas tabbas Allah ku ne bi a rabbi shaqiyya ba zan taba damowa tababbe ba mutukar ina bauta wa Allah ɗaya mutukar ina roƙonsa ai tunda suna ganin babansa madaukaki ne ga dangi ga tunda ana ganin an kore shi zai daina ci zai daina sha zai daina walwala da nishaɗi to shine sai Allah ya ce ga ya musu wannan kalmar za ka tafi ka bar su kuma kai za ka ci gaba da bautar Allah za ka ci gori ɗaukan Allah kuma ga ta a sa Allah a kuna bidiyo a rabbi shaƙiyya ina da tabbacin cewa ba zan taɓa zamowa taɓaɓɓe ba matuƙar ina bautawa Allah ina roƙonsa to wannan ƙa'ida ce duk mutumin da zai bauta wa Allah ya roƙi Allah Allah ba zai taɓa da shi ba wallahi kan ƙarfi ba za ta taɓe ba in dai bauta ka ta kunshi abu biyu ikhlasi da mutaba'a dan Allah kake kuma ka kwaikwayi manzo a cikinta Allah ba zai taɓa da kai ba wani shi ne addu'a ka yi ta cikin ladabi cikin tsari da shar'o da sharɗai da shari'a da malamai suka gindaya wallahi al'azim ba za ka taɓe ba ba a taɓa samun mai bin Allah ya taɓe ba kaga annabi zakariya shi ma kai faɗa Allah ce zikiru rahmat rabbika abdu zakariya idh nada rabbuhu nida'an khafiyya qala rabbi inni wa hadha al'azmu minni wa sha'ala ra'su shayba wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya ya Allah na saba zan taɓa taɓewa ba mutuƙar ina roƙonka ba zan taɓe ba shi wa ta Allah aku da bidu a yaran bishaqiyya tabbas ba zan taɓa zamowa taɓaɓe ba mutuƙar ina roƙon Allah ina addu'a ina aiki to shi kenan falamma atazalahum yayin da ya bar su ya tafi wa ma ya abu ne ya bar su da abin da suke bauta wa ɗin gumaka min dunillah waɗanda suke koma bayan Allah to sai Allah ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai muka bashi ishaq kuma muka bashi yaquba wannan bayan bashi isma'il da yi hadisi na cikin sahih bukhari da sai hadisi ibnu abbas amma a takeice bayan annabi wato annabi ibrahim ya dawo filistin ya dawo sham sham kadima kenan bayan ya dawo nan dama da matarsa sara saratu ma ji annabi isa ban taba haihuwa ba sai ya ce zai je misra da awa wajen sarkin misra tunda shi ma gundumar da Allah ya bashi tana da faɗi annabi Ibrahim da ya je Misra da awa sai sarkin Misra na wancan lokacin sai ya so ya nemi mata ta Sara ya lalata da ita idan ya matso kusa da ita sai ji an sa masa wani shamaki ko satari ya kasa cin mata a ƙarshe ya kira a firgice ce wannan ba mutum ba ce wallahi wannan mutumin matar da wannan mutumin ya zo da ita wallahi ba mutum bace iraza ne kama da ce ga wata bai wata zai bata sai ya dauko hajar mahaifiya annabi isa ya ce wannan baiwa wata ta je ta dinga taya ki ayyuka aka ba su suka dawo misra a suka dawo sha bayan sun dawo ba sa yi wa ke cewa mai gida mai zai hana ka auri wannan ko allah zai sa mu samu da kaji mutane kirki ka auri wannan ko allah zai sa mu samu da sai ya aure ta yana aurenta ɗan kwana biyu sai Allah ya azurta ta da juna har ta yi to fuska ɗan fara samun saɓani ita mai ta ita ba ta haihu ba to shi ne dalilin sai Allah ya ce annabi Ibrahim ya ɗauki Ismail da Hajara ya kawo su maka lokacin forest ne gurin daji ne ba kowa a wajen ya je wajen inni askantu min biwadi ghairi bi zar'in a'in da baitul muharram ko shuka babu aka zo aka ajiye su ita kuma tsara suna can annabi ibrahim ya kan kawo musu ziyara da ya kawo ya ce wa hajjar mahaifi ismail zan ɗauki ki da jariri za mu tafi da ya zo ya kawo ta maka daji ta cin allah kuma da ya zai nisa ya ce annan za ku zauna zauna ko ya ajiye ta zai juya ta ta rike masa riga ya za ka ajiye muku tafi sai shi shi cika mu riga ta cika sai sake juya sai ta rike ta ce allahu Allahu amarka bi hada wai Allah ne ke kawo haka ka kawo mana sai ce shine sai ta ce idan la yudayuna fa tun da shine ko ba zai taugatar da mu wato sai muka gaida gida da Allah ma ka ji iyayen yadda suke tun yana tana ba shi feeding tana ba shi nono yana sha yaron nan yana samu abin nan kawai sai nono ya dauke saboda babu abincin ya kare shi yasa idan ka tana shawa ka dinga ba ta abinci musamman nama akwai sinadarin iodine a ciki ana so yaron ka shekarar nan ta uku guda uku ta farko yaro ya ci nama ko ya sha nonon da yake an ci nama a cikin sosai yana ƙara musu ƙwarin ƙashi ƙwarai da gaske ka kawo mata nama ta ci ta ci kaza ta darar shi kwarai da gaske ke farko su a mai haɗa nan ne yaji kafin ta gama duk ta gama harawa da sauransu to da ya tafi ya juya ya bar su yana ɗan samun kwana inda ba su hango sai daga hannun sai kama addu'a rabbi inni askantu li zuriyati bi wadin min ghairi zar'in 'inda baytikal muharram yuqim as-salah rabbi kaza kaza kaza kaza da yi wannan addu'o'i dogayen addu'o'i ya gama ya tafiyarsa da ya tafiyarsa hajar sai ta kira cewa lokaci yayi ta tashi bara ta zazzaga ko za ta hango ko da ka ne makiyaya da za su iya kawo mata ko ɗauki ko abinci ko ruwa ta zo ta hau kan dutsen safa har ko za ta hango ta gaba ta ga kowa ba ta dawo kan marwa sai da tewa nan dare su bakwai da tewa nan dare can tana kan marwa a tana kan safa za ta yi marwa sai ta hango wani mutum kawai a kusa da ɗanta jariri ismail yana kuka a yi kuwa ta taho ta taho a guje ko ɓarawo ne zai sace mata da ka san wani ɗanta mai ɗawawa haka suke cewa tana zuwa sai ta gawaya wannan mutumin ya ɓace amma daidai wajen annabi kamar annabi ismail sai ta kamar ya karci gurin ta ga garuwa yana gowa ko ta zo da yaran ta zam zam zam zam zam zam ruwa ka taru ka taru ruwa ka taru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu umma isma'il law jama'at lana zamzam Allah ya yi wa mahaifi annabi Ibrahim Isma'il rahama ita ce ta tattara mana ruwan zamzam ce da ta bar shi ba ta dinga wannan abin ba da ya mamaye ko ina a duniya amma sai ya ka ta kaita sai ta kaita iya wannan gurin wa kina shi sa baya iguwa ba inda za a kai shi sai da ya bu a kwano a kawo amma a yi canalin ɗinsa a kai shi daga nan zuwa can ba zai ce ba wani kenan to alhamdulillah wannan kun ji abin da ya faru kenan annabi isma'il ya dinga anabi ran sai zama cewa lokaci bayan lokaci yana shigowa to kuma ga su kabilu ga jurhum ga waye sai suka mutanen yemen larabawa ne su kuma sai annabi isma'il da hazar ba fa larabci suke yi ba siriyaniya suke yi yaren mutanen iraki suke yi to kuma ga wa'annan karabka muke sun fito daga yamin su kuma larabawa ne sai suka suka samu isma'il suka ce da allah za mu zauna saboda sun ga ruwa a wajenta shi makiyayi duk inda ya ga da ruwa nan zai zauna haka ba suka zauna annabi isma'il ya dinga cakuɗe ɗaya da su har zama yana an koyi larabci a bakin su abubuwa suka faru kwarai da gaske a ƙarshen ƙarshe annabi isma'il ya iya larabci a bakin su ma ya ƙware sosai da sosai to kai sai al'arabu musta'ariba larabawan da suka koma larabawa da ba larabawa ne, annabi isma'il to sai zama shi annabi ibrahim lokaci bayan lokaci yakan kawo ziyara Allah yana ce masa yazo to a cikin zuwan da yake wata rana sai Allah yana zuwa sai ce Allah ya ce ni da kai mu gina Ka'aba to kun ji da dalilin suka zo annabi ibrahim shine magini shi kuma wannan shine labor ويرجع إبراهيم القواعد من البيت يتي وإذا أعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود هذا دليل كنا كذا سنة جينا كعبة شي وانا هنا دبا وانا هنا أقوى سنة يتنا ربنا تقبل منا إنك عبد السميع العليم سنة يتنا وعمل فهذا أصلا أبو كنا to shi ne annabi ta haka ya an haife shi ne bayan bayan wato an haifa annabi isma'il da shekara sha uku kamar yadda malamin sirar ke faɗa daga ce akwai alhaji ibn kafir kuma annabi isma'il a cikin wannan zariyar da yake kawo ziyara wata rana ya zo ce dan yanka ka Allah ne ce zo in yanka ka duk sanda da zai ya zo masa yayi bakon abu daga wajen Allah ya ce na yi mafarki baba um, ibrahim isma'il an ce in yanka ka ya ce ya bi cikin al'umma to ba ai Allah ne umarci ko ka yanka ni baba da Allah amma za ka yanka ni ka rufe ka saboda kasa gani ka dinga jin sai da tunda Allah ne ya ce a yanka ni a yanka ni shawo ƙasa sai a fede warai to shi suke cewa falan ma ta ya yayin da ya bar sai musu kaura wa ma ya'buduna min dunillah ya kaura cewa abin da suke bauta wanda ke kuma bayan Allah wa habna lahu ishaq sai muka yi masa baiwa muka bashi ishaqa wa yaqub da yaqub malamai suka ce duk da ran annabi ibrahim Allah ya mai da wa'annan annabawa da ransa kaga wa min wara ishaqa yaqub shi jika ne ma nasa kaga ya ga kuma gidansa abinda ya rabu da wa'annan saboda Allah sai Allah ya masa canji na alkhairi wa kullal kowane ɗaya daga cikin su kuwa ja'alna nabiyya mun sanya shi annabi annabi muka bar shi to za mu ƙarsa ayi so da ku abu wajen Allah ce wasu gurbin littafin Musa ka ambata Musa annabi Musa a cikin wannan littafi namu ok wa amna lahu Allah ce mun ba su min rahmatina mun ba su rahama daga cikin rahaman mu wa ja'alna lahum mun sanya musu litana silkin yabo a wannan duniya aliyan yabo ma madaukaki har duniyar ta an ambace ta a ce Allah ya musu rahama Allah ya ƙara da a gare su an amincin Allah ta bata a gare su shine lisan sudiqin aliyya wato yabo harshen gaskiya yabo ke na maɗaukaki zkur kurfin kitabi Musa ka gaya masa annabi Musa cin wannan littafi innahu kana mukhlafan annabi Musa ya kasance zafafe ne ba mukhlisan ba lafan, ita ku ilmi wanda Allah ya zabi wa kana rasulan shi ma ya kasance wato manzo ne nabiyan kuma annabi yana sifa biyu rasul kuma nabi kuma an ce rasul wanda Allah ya aika shi wajen wata jama'a nabi wanda shi kuma yake zance da Allah bi mujarrad mutum yayi wato mutum yayi zance da Allah ya zama annabi wani kenan in an aika shi wajen wata jama'a annabi ne kuma rasuli ne na wana da ina wa Allah ya ce mun balla mata kira mun kirawo shi annabi Musa min janibi turi ta bangaren wani dutse wata kamfa al'aiman mafi albarka al'aiman mafi albarka wani bigire na dutse mai albarka a nan muka kwalla masa kira wa ƙarrabna muka kusanto da shi wajen mu na jiyar don mu tattauna da shi ya ji irin zantuka da za mu gaya masa masu albarka wannan abin da ya faru ya dawo da shi kuma annabi wato musa alaihi salatu salam ai yayi kaura ina da su madiyana ko ya ji wajen shekul madiyana ya zo na madiyana saboda shi ma in a misra abin da ya faru ya zo rabon faɗa to ka zo buhun musa ko qada alai an musa ya naushi aka mutu dalilin wanda ya saska dinga neman ta ya kaura to shi haka gora mai karsa ku Allah shi ta Allah ba mu dacewa abin da motsa da alfaharin bunna da wani motsa sosai Allah ka yafe mana Allah ka taimake mu ka bar zamana ko sa'amana Allah ka riko da hannayen saboda kiyamu ne na ba na son shiga lokacin da aka fara tahajjud amma dai zamu gani ya kamata mu karasa surar goma mun ce a sa kamar sama da haka in Allah ya sa ya karasa mu abin sai mu hakuri jibi mu karasa eh da abin da ya dame mu Allah ta wani maganin sa abin da ya fi karfin mu Allah ta mu karfin sa wayannan bayan Allah da muke ta jin tarihi su da irin yadda suka ba Allah Allah ba dan mu ba ba dan halin mu ba Allah ka ara mana abu daga cikin makin da ka ba su na albarka da daraja da kima da kaunar da muke yi ya Allah ka sada mu da su a gidan aljanna firdausi Allah ka sada mu a cikin gidan aljanna firdausi kuma ka'ida ne inda aka ambaci mutanen na sai da rahama ta sauka a gurin ka kula duk sanda ka ji tarihi suka dinga jin daɗi wannan daɗin alama bishara ake maka cewa rahamatu ta taba ka addu'o'in sun taba ka da izinin Allah kuma za a dace Allah ka taimake mu kafar da wani ko duk wanda yake da wata damuwa Allah ka yi masa wannan unguwa ta mu Allah ya zuba albarka a ciki waɗanda suke cikin gidaje da waɗanda suke gaban mu da waɗanda suke kowace nahiya daga cikin nahiyar wannan gari Allah ya sa musu albarka